بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاً أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيراً أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم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 صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو عشرين دتقص دوة شاطئة وتنذ القيدة هجرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم دبو تيد دريه ودد أربعين دبقوي Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaqan duniya da lahira don tsarkin sunayensa. Muna cikin suratun nisa'i, aya ta hamsin da ɗaya zuwa hamsin da biyar. Mai sallama wa alaikumussalam. Hmm. Al-Katibu, Al-Katibu dai. Hmm. Sharhul kalimat Al-Fatilu to, Qul ra'aitu. Ga fassarar ta san shi ne Al-Khailu, Al-Khaitul Abyadu. Allazi yakunu ko da ke tambaya ce. Faɗo alfasilun ka inda ka gan توفى أو ما يفتله المرء بأصبعيه ko abin da mutum zai tukka da yatsunsa ka san fatalla ya fatilu alfatilu abin da aka tukka shi irin kasan da bai bai subhanallah babu jaki a gidanku babu akuya babu saniya to me suna igiyan da ake ɗaure su da ita ba tukakkiya sai ba to shine alfatilu da hannu ake haɗa ta ko nan zangon ka jirga su na igiyoyi duk da na robobi ne amma dai da hannu ake saƙa su ake tukka su to shi ma ana ce masa fatilu an gama alam tara ilal ladina utu nasiban min alkitabi yu'minuna bil jibti wat taguti Daga ga abun ban mamaki ko kuma a ce abun ban haushi in ka dubi zuwa mutanen da Allah ya ba su ilimi wani kaso na littafin Allah sun zauna sun ɗan karanta to amma aikin da suke yi sai ga ya baka ba wancan kiristoci ne wancan yahudawa ne da shi suna da ilimin addini kun san in an haɗu rigimin gimin addini inda yana sama da gaba ɗaya na dawo gida ɗaya in aka ga philosophers can za a iya haɗewa a yaƙi philosophers tunda in faɗa ya yi faɗa manyan in suka taru ana iya taron dangewa philosophers domin tun daga annabi Adamu zuwa annabi Muhammadu jam'iyyar guda ɗaya ce addinin guda ɗaya ne shugabanni ne ake turowa ana wasu na mutuwa illa hawa amma duk an haɗu ɗaya ne sai dai son rai akan haɗu a yaƙi philosophers masu ce ba Allah to sai zai ce abun bakin cike kakalli dan Allah ma abota littafi utu nasiban min alkitabi sai kaga na bil jibti wa taguti suna imani da bokaye suna imani da hukunci ba na Allah ba jibtu da dagutu duka wannan hukunci ne imani da bokaye yan duba yan wane ne saboda haka na sun yadda da wa'annan wa yaquluna zaka ji suna ce walil na kafaru su fa wanda aka ba su littafin ha'ula'i ahada ai wa'annan kafirai masu bautan gumaka lata da uzza ahada sun fi shiriyuwa min alladhina amanu sabila ahada sabila min alladhina amanu sai kun gane nassin sannan za a buga muku misali ai ya fito fili yanzu ba gani ba akwai mutumin da ke zagayawa yana cewa ‘yan ƙauye in dai waɗannan za ku bi kwanda ku zauna a kafircin ba ma son a kira suna yanzu ka dubi kaga yana da awan ilimi ina da awan haddan alkur'ani ina da awan kaza amma ina cewa ku zauna a kafircin ku ya fi ku bi ‘yan kaza wanda tafiya ake dole da kai martaban da kawai in dai har an gane to ba mu da bukata faɗi saboda domin mutum eh, ana kare masa sa sai dai inda ya zakalkali in ya tsaya ya dage sai an yi na to za a yi fasawa ko wani ya dage yana kare shi to za a yi fasawa ko mai fito fi amma in an fahimta ta hanyar ishara shi kenan a tsaya hanyar ishara wani ba zai kakulo ba su waye amma na ji wani ma ya faɗi da dai ku shiga musulunci kun da ku zauna kafircin ku in dai musuluncin wa'ancan ne to kun da gozo kafircin to zaka ga suna haka sannan in ka duba lokaci ma abota ilimi rayuwar su fara ta baka sha'awa ka bi ko da sallah malam nayi da ku nayi da ku a gyara sallan nan babban bala'in da ke damun rashin kallon lima yanzu an daina ana bin liman ne sautin ake bin liman amma aiki tare ake yi da liman ku lura in an tashi tafiya ruku'u tare za a tafi sai dai za su tsaya da rukufakan maganar su Allahu akbar bayan liman ya gama nashi idan za a ana sujada to za ka ga tare za a tafi amma an san je sai su jira liman ɗin ya gama kabbara sannan sai kabbara a cikin sujadar don Allah ina bi in an ce ku dinga kallon liman liman din za ku yi ba sautin za ku yi ba so da dama in na tafi misali ni zan gama kabbara ta kafin in je sujada to kafin in je sujada ina kabbarawa sai in ji wani ya yi kabbara a cikin sujada ma'ana ya riga ni yin sujada ya riga ni aikace yana can ina jira na da muna har dariya muke wasu suna sallah za su matsa su gudu su riga liman su gida ruku'i su gudu su riga shi ɗagawa komai daɗewar da ke sai daɗewar ta zama ba ta da amfani ana daɗewa ne saboda wanda ya zo daga baya ya samu tasbihin da yake kaga wanda yake wannan fofot ran da ya zama liman to malam zai yi banna don sallar shi zai kawai ba abin da ya dame shi da mutane baya tuna yana jagoran wani fa to idan sa ne ka gani in yi ruku in baka yi dauri ba sai daga in yi sujada idan baka yi dauri ba sai daga to ga to dole ne kana ji kana gani wata rana za a hana maka limanci domin ga irin yanayin ɗabi'anka ana kallon duk da lalura ne wanda ya samu irin wannan laluran alal haƙiƙa ba yadda za a sa shi limanci saboda yana saurin da ya wuce iyaka don kafin ka je ya daga eh, tasbihinsa a zuci yake idan kana tasbihi a zuci ai nan za ka yi hausa kafin a daga inda da zuci ne tunda a zuci kake yi za ka yi da yawa kafin a daga amma da za ka yi a harshe ba za ka yi wancan ba zai datse ba subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim kafin kai uku an tsaya tsayawa daidai misali amma a zuci ne sai ke goma nan ya kai goma to mutum wani me yake damun kuɗi. Yalla Allah ya wani ɗan uwa dab da yake kira sunan shi saboda na gaba na kafa ne ba Ice sallar ku tana yin kai da kata amma fa masu bin ka suna buƙatar su san sallah sai ka ba dadi sai to ni ban san yadda zan musu ba zo yi musu magana ce da su ji magana ka abinda ake bukata a ruku'u kana kaiwa abinda ake bukata a sujada kana kaiwa abinda ake ka amma ka su kuma ba haka a guje suke bin ka kawai ya faɗa min wannan magana zai kai shekara biyar an ce maku liman ɗin za ka dinga kallo za ka yi koyi da shi a aiki za ka koyi da shi a magana to bai baka ga aikin ba in dai ya tafi ruku kai ma ka tafi ruku ko kallon shi ba kai ka je can ka jira shi ya gama ce Allahu akbar kai ma ka faɗi a cikin ruku Allahu akbar kai shi ma ya faɗi a cikin sajadan Allahu akbar ko kuma a yi shiru a yi ta tsere sai ka ce to shikenan bari in dogon ruku'i eh, ta inda kila za su gano ko ka yi gudu ko ka yi gudu ba za ka samu ce ba abin da ya dame su kawai a yi ta tai a yi ta tai za ka samu don kwatsam don kwatsam don kwatsam ka daɗe ruku'inka a tare za ku akwai tsoro kada mu je lahira a don mana da aiki shi ne babban matsalar amma in da liman ne kan tun yin haka dole shi da shi liman tun da bai dace zama liman ba domin baya la'akari da na bayansa kawai kirfawa ike zuba ta gudu ba ba za a iya zafin nama da ba a neman zafin nama ne a wurin sauri ba ibada ba ne ba in dai wajen bautan Allah ne sauri ba ibada ba ne ba wanda za ka zama yin haka in mu'amala ta haɗa sau ne za ka ga yadda yake zama yi lakwas a gaban shi ya yi laushi ya bi shi sai ya gama magana sai ya gama takawa sai ya gama menene amma yanzu gaban Allah ba zai iya yi ba to kuma fatilka musibatu wannan ka sai dai ko a roƙi Allah Allah sauƙaƙe ula'ika ko mutane ba sa taimakawa kaga misali idan yaro ya yayi haka eh, kaga za a iya tare shi to in babba ya kasa a samu sakkansa in ya tafi wani rubo shi hmm? nace in ya tafi wani sai ya rubo shi in kai yaro ka riko shi faɗa lafi hmm? na sha riƙe wannan yana tarawih a wannan tarawih wanda duk iya saurari a cikin riko shi nake in dai ka wuce ne zan riko ka ina kallon lima in dai za ka wuce kafin lima ya kasa zan ku riko ka to sai dai kawai abin da ke lura ba kowa ne zai iya ba to kuma tsofaffi ba sa halarta kan zauren din tunda dottijo zai iya da rike da dan uwan shi in yaro ya masa ka zai zage shi daga sama har ƙasa ƙarshe ma faɗa za a kawo zai tsaya sai dai ka daina zuwa masallaci to kuma ba zai yi ba ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا رسول نم با سن ne maganan ba a a'a canza lamari ne masu ilimi suna kawo matsalan da jahilai ba sa kawo ta suka kawo shubuhohin da jahilai ba su ya kawo shubuhohin kace baka gani ba abun ban haushi ma abota ilimi koto nasiban kenan min alkitabi saka suna imani da Jiftu da dagutu suna imani da bukai suna imani da abun bautawa ba Allah ba kuma in an tashi magana in aka tambaye su sai ka ji suna cewa kafirai ai kun fi shiriya daga mummunai ahada sabila min alladhina amanu sai mun hadu a sharhi ulaika alladhina la'anahumullah wayannan ma abota ilimi sune wanda Allah ya la'ane su la'anahumullah tunda sun fifita kafirci akan musulunci wa man yal'anillahu falan tajida lahu nasira wanda Allah ta'ala ya tsinewa fa falan da nasira lahu baka samun wani mai taimakawa a gare shi wa zai taimaki wanda Allah ya kyale me ya kai ka kana ga annabi ma an kwashi jama'a a gaban shi da aka kwashe su a gaban shi yace kai yaya aka yi mutane na ne za ka je su caccanza inda ka basu dinnan sun musanya umarninka sun damalmala ayyukan da ka shirya shi yasa Allah ya ce a kwashe su ba mutanen ka bane ba zai ce to fasu hukwa bai bi sai na yi hakuri jahilai ne haƙuri hakuri yi haƙuri Allah yi hakuri jahilai ne bai ce haka ba kana saba wa Allah annabi na ce maka ƙara gaba ai nesa da su can cikin azabar da bazan dinga ganin su ba ta ji sakamako mun Allah wa man yal'anillahu falan tajida lahu nasira wanda Allah ya kora akwai mai dawo da shi ko mai gidanka ya kore mutum ka dawo da shi kana neman ku shiga da mai gidan wai mai isa suke amrahum nasibun min al-mulki fa idza la yu'tuna nasa la yu'tuna an-nasa nakira to ko suna da kaso na mallakan abunda ake mallaka Mana mulkin abubuwa nasu ne sai ya zama la yu'tuna nasa ba su ba mutane komai ko da gurgudun eh, zanen nan na kwallon dibino in sun yi dibino sai su yi shi san tsalele ka babu zani to ku am ya su dunan nasa bakin cike suke wa mutane wannan ilimi da suka samu ala ma atahumullahu min an sai na ala ibrahim tabbas mun ba wa iyalan ibrahimul ba wal hikima da bayanin littafi me a cikin littafi shar'o'in da ke ciki wa atainahum mulkan aziman mun ba salauta mai girma minhum man amana bihi cikin iyalan akwai wanda ya imani da shi wa minhum man sadda anhu ai ciki akwai wanda suke hana ai imanin ma kuma sun sani sun sani sarai daga Allah wa kafa bi jahannama sa'ira wa kafa sa'ira azaba ta isa a ce mutum ina jahannama jahannama ta zama kayan yi wa mutum azaba ba Ka kai azaba ta ta kai wannan su ne ayoyi guda biyar Na haru tauraro ali ibrahima wa kada atina ala ibrahim mulka ina ma yake aya na mulkan aziman a'a kai baka baya ka duba ba walaqad atayna ala ibrahima mulkan nan ake za zana layi akai atayna ala ibrahima wasu han lamba ya ce sa musu mu namu babu gaya isa tauraro to dabba ma tauraro ala ibrahim ay hum zurriyatuhu sune zuri'arsu ya'yansa min auladi wa afadin da jikoki na wajen maza wa ma tanasala minhum da abu da hayya hayayyafu daga gare su كداود وسليمان ومن بعده شكرا الجبت والطاغوت شيني فرقو wannan kalmomi jibtu kawai ka huta masa shine ismul likulli ma ubida min suna ne ga duk wanda aka yi masa ɗa'a ba Allah ba ana samun jibtu mutum yi umarce ka ba da umarnin Allah ba jibtu ishe jibtu tafki ruwa jibtu kifi jibtu dabbobi wanda duk aka yi masa ɗa'a ba na Allah ba to ana ce masa jibtu ma da min dunillah wa kazalika tagutu sawa'un kana sanamaini aw rajulaini shikenan full stop akwai na kan jibtu wakila amma a wani kaulin wancan fassarar kauye da zaka huta masa don yau in aka fassara maka gobe sai ka dawo kana tambayar jibtu me fasara jibtu da dagutu yang suka ce su kenan abdulsalam ya tuba yana tsayawa da riƙe dauri Kamu ka juru ko kuma ma ko ne kuke ganewa sauran da suka shigo ba su gane ba ne ba idan su isa rashin ganewa da da shi ɗayan a a ɗayan nake neman ce to da karan ne rashin ganewa ne ta suka shigo ko ganewa ce ta sa aka shigo to dai wannan ka huta kansa ya ce jibtu likulli ma ubida min dunillahi yace at-tagutu ma sawa'un li kulli ma'uda min dunillah kana sanamaini aw rajul gumaka ne tu ko wasu waliyai ne da aka nada wanda ake bin su ba karkashin bin Allah ba shikenan wakila an ce a wani kaulin aljittu ka kalma tana iya daukan basara biyu asahiru kenan bi lugatil habasha to ai shi ma dai an kuma wancan maganar da sama ma ubida min dunillahi ne tunda mai sihiri ai da'a akai masa da'a ita ce ibada saboda kana asahiru sahiru bi habasha suna ake ce musu jibtu wa hutu kuwa alkahinu kaga isa farwari ce masu imani da eh, boka a sahiri masu imani da bokaye mai tsiri da boka an kaje ka dawo iji ne illa nau'in wannan nau'in wancan. Alibini Abbas radiyallahu anhuma wa abi Jubair wa abi aliya haka nan wannan magana aka same su eh, me yake asahiru bi habasha wa tagutu alkahinu haka aka samu daga wa Alibini Abbas وأبي جبير وأبي العالية رضي الله عنه وقال عمر رضي الله عنه الجبت السحر مغانا تازو تيكينا إلا يكسي بيسي بلغة الهبشة kaga aka koma sihirin kansa za a ko da yake yanzu mutane sun raja akan sihirin na akwai sihiri amma an wuce iyaka kansa da ka kalli mutum aka yi sa'a zazzaɓi kama ya ce kai masa sihiri in ya sha kununka kunun ya yi masa baƙe-baƙe a ciki ya ce kai masa sihiri kai sihirin nan an ba wa mai sihiri tasiri irin tasirin Allah ba fa mai kashewa sai ayar kwana ya ƙari sai Allah ya ƙaddara wattagutu shine a shaitan wa ƙala maliku rahimahullah At-tagutu ma'ubida min dunillah. Shine can na sharhin kalma a farko. Kuma shine giftu ma'ubida min dunillah. Duk abun da aka yi wa ɗa'a ba Allah ba sunansa at-tagutu. Mutun ne, sarki ne, malamai ne, duka. Wakila, hum kullu ubida min dunillahi. ai duk abun da aka bautatawa wanda ba Allah ba maman da aka yi eh, bautatawa da min dunillah Au muta'in ko wanda aka yi masa da'a ba karkashin da'a ga Allah ba fi ma'asiyatillah ya zo da ƙarya ƙirƙirin abin da yake faɗi ba haka yake ba ƙarya ne mutane su rufe ido su bi shi wa Hassanu, wannan tafsiri na da kyau haka wa huwa ma zakarnahu fi tafsiri asalin wannan ma shi muka sa a cikin tafsiri mu koma akan kalmomin mu yanzu kalman gaba za a koma wacce kenan ahada sabilan aksaru Hidaya. in suka kalli kafirai su ce wa'annan sun fi wa'ancan siriya fi hayatihima wa salutihima kamar dai wancan na fara na sake samuwa wata kalmar da zan faɗi cewa za ta ce da dai kuma su zonta a hannun yan Allah ku zauna a kafircin ku ya fi sai ka duba malami faɗi wannan magana kawai don hasada sai ta kai hasada ko menene kuma shi ma ya san da gangan yake da gangan yake wanda isan shi ya san rayuwarsa sai ka ga in ta yin izalan sai su ɗauko kyauta su kai masa a ita dariya sai ga kan dan izala wallahi ni dai da za ka zama dan ka da ya fi bin kaza kaza kyalkyale da dariya sai mun maka du'a mun shigar da kai kaza shi kenan ya karɓe kuɗin su ya hara ma yan zai ce in an ce waye zai je in gama sai waye zai kai waye kaje kaje ka sai masa wani dan izala sai ga nan haji wai wani dan izara suna ce kuma shi shi ya san ya zo da kuɗi subhanallah kuɗi mu yaushe ba za ka samu kuɗi ka samu kuɗin ka samu kuɗi, ka ka da tsohon shi an yi gidaje an yi gidaje maimakon a dawo kuma abun sa tsawa Allah ya so an da an yi kuɗin an nakiru nakiran an من نقرة رمي كفرة في fi zaharin nawati anjima ka dibino kasi ka atakian a dibino za ga wani rami rami in dubi rami sai ka ce wana sini shine na za a samu na za a samu dibino nuna maka kanuna min nakiru tsero da ina da shi da na fito da shi yanzu ba ka ka tsaga shi in ka nuna min na kero to na bar ma naman dibino a ga wani can kuwa ka na ka a ba kai ban da tsayanan ba shi ina na ka wai tukuna kana man ku jin magana kai ka fara magana me sunanka eh Muhammad to kaga Muhammad ashe kana da baki to ina na kero bare dai biyu ka nuna mana na kero ba an ce wani tsara mi zamu ne ba ka daina kallon mutane na ruwanka da su in ka tashi shi ne kana iya sa abun ka aljihu don wa'annan mayun ka ci a gaban su Hala hmm. Abdullahi ne da wannan aikin ku? Shi ne Mhm. ka daina kallon su suna kallon ka ne ma abin yaya a ciki akwai na ƙero ko na ka dubi nan babu fa'anallahi bai san na ƙero ba ina ƙwallon da komen kamun ƙwallon Boye naman. to ina kwallon ne za ka ina ruwanka da igala igala ne tambaye ka ina na kero kai ku bar min kaya na kama lokacin nuna min da kero ta uku kuma yan kamara ta kuru ina na kero a wannan katako ne ba ka sani ba bai iya fita na kero ba ina na kero a ciki ramin da ƙero ba an ce wani ɗan rami rami ne ba ina ke to bari nemo wani kai zo ka nuna min na ƙero a ɗauki rabin dibino ka ɗauki rabi ƙaramin za ka ɗauka ɗauki gutsurarren tun da baka nuna min da kyau ba a ɗauka biyu a masa aljihu ka ce a masallaci zo kai eh ah wai kaji sun ce baka jin ina na kiyo kalli kwallo dibino a jikinsa ina na kiyo ah to ai wannan naman ne jikin kwallon dibino na kirin yake duka ta kai ne ko bawo ne a hausan bashir bahu ne eh ta wango zo ka ɗauka kai ma wancan ma an bashi zo ka ɗauka wai jin hausa ka zage shi mana ka ji ɗauki to je ka kai abdu zo ka nuna mana na kero kai kyauta za ka nuna su ina na ka gani ya nuna shi nuna masa nunawa nunawa nunawa Ka ga kace kaga ka ga kiru nan ba ba ka san sai eh nunawa ga uwanta ne bai san kiru ga shi kun na masa kai kyauta za ka yi a daga nan a baka nuna ka ta da fahimta shi za ka nuna ba ni ba ga shi ina dariya ka ce kallo nan yawwa kashi ga yadda ya koyi shi ya kasa faɗi ya ba kasa waɗi da kyau hada huwa naqiru kaga su ba ku manta naqiru kai kun ga naqiru hau yace mu ka ta zan kore ku daga nan duk wanda bai iya gane na naqiru ba kore shi gobe kowa ya zo min da dibinan sa na naqiru a shi zai nuna min ya ɓare dibino a gabana ya nuna min na ƙiru shi nan mu bari mu tafi inda za mu je ice an naqiru nuqratu fi zaharin nawati wanda yake a bayan dibino yutrabu biha al-masalu ana buga misali da shi fi sigariha wajen ƙanƙantarsa kafin dibino ina ƙwallo yawwa wancan duk bai nan ba kaga sai dai ya yi karami ne na kewa kuna ganin su isa ya gani anya abdulsalam ya gani a nan yake ko a nan wannan shi ne na kewa to saboda rawar wa'ancan da su ne in suka tashi wannan dibino da ba za su yi wannan ramin ba ai kaga wannan ramin sai an faffaɗa shi ko kuma in a duniya ne aka yi molinsa sai an yi molinsa da wani ƙarfi za a in an shi a cike sai a danna sai ya lotsa sai fitar da wannan kamar yanzu ka kalli marfin ce za ga aka wani guru-guru wannan guru-gurun da aka yi ai design ne wannan guru-guru in ka dubi marfin ce akwai guru-guru a tsakiya wani kaga an yi kamar tabbari hatta wannan marfin ma akwai aibu abin nan nawa budo man do jawo mana marfin can yawwa kun ga tsakiyar nan kaga ai kaga gashi nan ya tashi haka kaga taccan rami ne to wannan za a abu na da za a ƙarshen ta su ta yin wannan dabino ba wannan da ke saboda neman kuɗi ba su ba wa mutane hatta na ƙewu wannan da yanka duba bai da amfani amma ka ga ikon Allah duk dibinan duniya da wannan design din zai duk dibinan duniya sai kamfani sai na Allah ma'aikata sai ta Allah wani ya bace ne na gan shi eh, fi na nawati ko yudrabu rabu al-masalu fi sigariha to na gaba me ka karanta karanta mu ji alhada to ga ka ce hasadu amma da ko yana ce hasadu kai kaji ko joga bai fi kalamun din ba hasadu yawwa <laughs> da kyau ce ce hasadu alhali akwai alif dalam ko ibrahim bai ce alhasadu ba shine tamanni zawa tamanni zawalin ni'mati ko tamanni zawalun ni'za ce zawalin ni'mati anin burin gushe wani mutum ya yi fatan ni'iman wani ta tafi ya yi fatan ni'imar wani ta tafi kamar kai fatan gilas ina daina gani ko an yi ce in ya tashi na kallon ko ina tanga tiryan tiryan da to Allah sa wannan gilas din dai kallon ya tafi hasken yadda yake sa a gari ya tafi a dinga ganin bakin da kyan da ban ji ba gilas din kai so kake a rufa gaba daya to saboda kana amma wancan ka kai shi na hakika fatan ni'iman wani tawafi kamar yanzu misalin wani ya ga kalli makaranta tana cikin da ɗalibai sai yi fatan ɗaliban su watsu wani yana fatan su watsu su dawo makarantar shi za ka ga ina ta talla ai kun ga waccan makarantar ba a kaza amma ni kun ga ina yin kaza ka ga waccan makarantar ba su iya ba ka ga ni ko na iya ka ga waccan makarantar ba ta da malamai kun ga nan ko akwai wadatattun malamai ka ga waccan makarantar ba su goge ba ka ga nan makarantar akwai gogaggu haza hasadu shi wannan hasadan da yake na can su fita daga waccan makarantar su dawo tashi akwai ko wanda yake son makarantar ta watsa kila ko makaranta bai yi ta daga mutanen da rashin hankali an buɗe makaranta ba su bincikawa kawai su ebo yara su kawo ta hmm, kaza kaza kaza sai hasidu nan. wannan ita ce rakamul awwal ɗaliban nan su watsa ko da ba wurinsu za su zo ba idan suka watsa sai ji daɗi an tashi buya-buya an bude makaranta gashi nan saboda sharri wuce ya watsa yau makaranta banza ce a kalkale da dariya haza hasadu mana tamanni zawalin ni'mati a an gairi wal hirsi ala zalika dan nayi a malamai ne a malama na ma na zamani tun daga a zaure akan yi haka ina zaton yan kasuwa makan ya rabu eh Muhammadu ne yake ta in kafa hakuri in kana ciniki kaga wani an rufa ana kai masa sai ciniki kayan da kake sayarwa shi ke sayarwa amma an zo sai dinga cewa ina wani Abdulsalam ke da shago da shi da igala da an zo sai ce ina igala kasan in abubakar ya zo zai sai ji ina bauba wannan ce bauba wannan an fi samun kaya a wurin sa araha amma wayannan hausawa sun bai tsada da sai sun tashi ka wurin wani su ce kaza kake yo ai ma tsafi yake yo ai ma me ne kawai fa saboda an kisa ya arun fakka sai ka ce yana tsafi hasada hasadu tana jin ma'aikata mana yi ko ma'aikata masu masu na hasada ko adam ana tabawa na ɗauka su kila babu don tun da kayan gwamnati ne a ce tun da dai kayan ka zo ka ɗiba ni yadda ka zo yadda na ce shi kama ka zo ka ci tun da ba zai kare ba da maka ji ana hasadu to kusan dai hasadu ya taɓi ma'aikata kai masu mulki ma akwai hasadu mai mulki na hasada wa mai mulki malami na hasada wa malami to wa'annan ma ba su kai malam ba kuca kuce ma su ma Dalibai suna hasada wa ɗalibai 'yan uwansu kuma wannan hasadan abin da ya halaka shaidan kenan shi ya kafitar da shaidan baƙin ciki ya za a yi adamu ya zo ya wuce shi ranar da Shekarar kaza a cikin mala'iku ba wani ofis da bai shiga ciki ba mala'ika ne ba amma lokaci guda aka halicci adamu aka ce to a zo a gaida adamu yace gayi ana khairun minhu ya kuka ga zukatan ku asa da tawa zukatan mu ana baƙin ciki wani a ɗaga shi ko da ƙaƙa wani abu ya faɗo masa in ka kira mutum sau ɗaya sau biyu daga nan an zo shi a gaba dan me zaka dinga kiransa mu nan ga mu ba a kiran mu hasada shi kenan wancan alhasadu a ina ma hasadan yake ne a ayan am yahsuduna nasa kaman farkon ayan ne ba. Daga suna bakin cikewa mutane suna bakin cikewa sahabban annabi Ta alhikimatu ma'ana as-sadabu daidai fil qawli dacewa a magana wal amali dacewa a aiki ma'al fiqhi tare da sanin haƙiƙanin al'amarin fi asrarit tashri'il ilahi wannan ne kalmomi an fassara jibtu da ɗagutu da kuma wa ahda sabila sai naƙeru sai alhasadu ina ce da dai hikima sai kuma waye so kenan su shida kenan kalmar a ah, akwai na ƙasa ala ibrahim yi ba shi aka fara yi ba eh, shi ne ai ala ibrahim ai can haka ɗauka aka fito da shi ai ayan ne ma'anar ayati rawa anna jama'atan min al-yahudi an samu labari wasu tawagan yahudawa don su ne gwanaye a hasada ko tambayi ne hakikatul yahudi yadda wato mutumin nan ya san qur'ani wanda yake hakikatul yahudi duk wani suna duk wata sifa wanda qur'ani yayi magana da yahuda ya da kota ya ero sunayen Yahuda su ne kaza, su ne kaza, su ne kaza, su ne kaza, har sai a ɗauka kaban haushinsu ike ji shi ya sa jero abin da ya Oh, sunan ya ɗauko shi daban-daban a cikin Ƙur'ani. Ko da ya ce shi ma dai ba yau ne littafi. Rawa anna jama'ata min al-yahudi minhum ka abu al-Ashraf. Wannan ne ɓata sahabban manzon Allah. In yan mawaki ne, eh, sai ka ji wata rana yana waka da sunan matarka. mama yana waka sun shagali da ita sun yi kaza da ita kaza akwai bacin rai ita ba ta sani ba tana kana zaune da matar kashi ko yana waka da yana yarinya sace sun ci duniya da ita wa uyayy ibn akhtab ذهبوا إلى مكة يحسبون الأحزاب suna تترو jama'a. لحرب رسول الله haka suke kullum su jena su haɗo su jena su tattago ka duba abin da yaransu suka yi shekaran jiya suka tattago ingila ta ga uwar bari ta ce faransa shigo mu yi aiki suka ce ba za mu iya ba ko kuma za mu yi waje da ke kawai da dai ta yi muku aka tattago ina suka ce suka ebi duwatsu suka fara jifa aka fara maida masu aka koma gefe to ai sulhu aka ce babu sulhu sharadin sulhu aikin ta ce sharadin sulhu da za mu yi sulhu da kuma amma duk dan shekara talatin za mu kashe shi a bar mana ƙasa da ashirin mu je mu yi wacce za mu yi haƙuri amma sharadin dan shekara talatin za mu kashe shi in ba haka ba wa'annan sharhu eh, mai sharadin imrul qais jawai sharadi guda daya kare da kabila wannan fa shine mustahil sai da gadan dole aka hada kaya aka fara gudu duk mai hankali wanda san ba zai bai kwashe kayansa haka suka zo suna tattaro jama'a don yakan annabi falamma nazalu makkata suka zo makka suna propaganda qalat quraish sai quraishawa masu bautan gumaka masu bautan lasa da uzza suka same su idan ana hirar din nan tsakanin manya da manya nas'aluhu mu tambaye su fa innahum ahlul kitabi inji quraishawa su da su ne masu littafi an na yaya addinin mu me bambancin tsakanin addinin mu wa dinin Muhammad da addinin mu da na Muhammadu wanne ya fi ayyuhuma ma eh mu tambaya eh mu tambaya fasaluhum suka tambaye su wa qalu lahum dinukum khairun min dini Muhammad addinin ku ya fi addinin Muhammadu ku ci gaba da zama a addinin ku sannan hatta tambayar na jin dabara suka yi suka ce menene addinin ku ce mu addinin mu sadar da zumunci shi kuwa addinin Muhammad fa araba kan jama'a sai suka ce eh inda kamar yadda kuka faɗi addinin ku ya fi na Muhammad aka ƙarya aka yi wa annabi Muhammad wa antum ahada minhu wa mimman ittaba'ahu kun fi su shiriya kun fi wanda suka bi shi shiriya fa anzalallahu ta'ala hadhihi al-ayah ila qawlihi aziman ina aziman yake wa atainahu aya na nawa ta ko to kwata da karshe kenan mulkan aziman wa hadha sharhuha wannan shine sharhin aya ani alam tara tun daga can kenan haccan alam tara ila alladhina utu nasiba min alkitab yu'minuna bil jibti wat tahu naharu akhraj abu daud عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الترق والطيرة والعيافة من الجبت Ataraku buga ƙasa, a zana, a zana, a share, a ɗiga, a ɗiga, a wanke, a yi wane ne a wanke shi ne taraku bugun ƙasa. Waƙiyara da camfi, eh, camfi da za a yi a ce to a jira za a yi tafiya sai a jira da safe a ga zabi in su tashi na suka yi. Idan gabas za ka suka yi gabas sai a ce akwai sa'a. idan yamma gabar za ka yi suka yamma to shi kenan wani lokaci ma ya ta da su da kansa in ya ta da su ba su yi wajen inda ya suna tashi can su jiyo su bar ke kun gani tabbas yi tafiya na ba shi na kiyara wal iyafa ainihin eh, sai iyafa iyafa ita ma tana daga cikin eh, ainihin ɗagutu iyafa ايتمبي من الجد ايتي المراد بالطرق الخط بخط في الارض للبعث اما معرفه ما يحدث للانسان والايافا شي كما زجر الطير وان كان تيارا كان يوت اونت ناس اوا للتشاؤم والتيمم ان سو كاي داما تو ابو باكر in suka yi dama haku kai ba sa'a in suka yi dama akwai sa'a wa su a tatayyuru wa asalin jifti ne aljibisu wa huwa ma la rafi shi shine aljibisu abin da ba fa'ida cikin Shi kenan mu koma inda muka taso ɗaya yanzu dai sun fassaru alam yantahi إلى علمك بكيف أول علمك فأيها الرسول أن الذين أوتوا الكتاب أوتوا حقا وند أكباظ ونكسوا من العلم بالتوراة يصدقون بصحة إبادة الجبت سنا بو غسكتا إبادة الجبت بو تاوى جبت سيهري وشيطان وطابوت ويكرون عليها سنة تبتد أتج بدي ويحكمون بأفضلية إبادتها سنة حكم في في تنبوت تامس على إبادة الله تعالى ويقولون للذين كفروا وهم مشركو قريش دينكم خير من دين محمد وأنتم أعدى طريقا كم في شريان هنيا في حياتكم الدينية والاجتماعية ألم يكن موقف هؤلاء اليهود وأن من أن يهودا بيتر مثار للدهشة ما أقول أقول ما ماشي سي كافا وأن مجانا الله ني تبص باكا شكا مجانا الله ني أما كقوما كفتك يا والاستجراب والتعجب لأن آه، لأهل العلم والمعرفة بالدين الحق إذ يقرون الباطل سيجاش سنة تبتت ذكريا ويصدقون به نعم. ألم إيه مثال الدشة إيه تعدى مع ماكي كالودة كانت rasa ma صار ana wace ruɗe ba bata ba same ka baka ka ga malami ya zo ya kare kariya ulaika allazina Allah ulaika alhabituna wayannan qasqantatu fi hamatir razila suna cikin tabo na karanta alba'iduna suna nesa min agawaril kufuri daga ainihin ba'iduna ba sun yi nisa fi agwari kufuri cikin zamin kafirci gauru ma kum gauran fa man ya'tikum bima'in ma'i ba'iduna sun yi nisa ma'ana alhamatir radilati alba'iduna fi agwari kufuri sun yi nisa a ramukan kafirci والشر والفساد لعنهم الله معنى اللعن فأبعدهم الله تعالى يا نيسا تاسو عن ساحة الخير دقى فرفاجيا الخير والهدى ومن يلعن الله فلن تجد له يا رسولنا نصيرا أين ذاك ساموس yansuruhu da zai taimake shi min al daga tafewa daga asarar da yi allazi waqa'a fihi wal hazimati da karewa ar-ruhiyya allati halat bihi wanda ta sabe shi fa asbaha wa huwa al ya wayi gari ina malami yubarku shirka yana sa albarka wa shirka ما معلمين عديد معلمين توحيد زوريا إبراهيم يبارك الشرك ويفضله على التوحيد هاي بيس هذا العليم ثم قال تعالى في الآية الثالثة والخمسون أم لهم نصيب من من الملك كوزنا دا كاسوني نملك كاي فإذا لا يؤتون الناس نكيرا don haka ba sa ba wa mutane ko da zanen ƙwallo na dibino akwai na haru idan huna mulgatu yadda ita ake yi falantun sibil mudari'a don tana yin daga cikin abun da ke eh, nasaba mudari ba kai idan menene lan idan kai to wannan idan din ba ta nasaba jefafiya ce bata da la mahalla laha ma take ne daga inda aka dauko ta idan a cikin ayan idan daga gashi na ɗin ya zo da rufuwarsa wannan idan mulgatu falan tansibal mudari'a ba'daha la'atafi tun daga fa'un ta shigo a alaiha to tun da ku fa'un ta shigo kaga ina fa'idan kaga eh, fa'un din ta ɓata aikinka alaiha walau nusiba eh, walau nusiba ko da ba a nasaba ba wa kana fi ghairil qur'an amma a cikin qur'ani wa biha lijari eh, ko lajaran nasabu da ba a yi nasaba ya halatta ba ba qur'ani ba qala sibawaihi dakarun nahau idan fi awamilil af'ali na daga cikin ayyuka masu eh, ma'ana eh, ma'aikatan da suke canza ayyuka bi manzilati zannani fi al asma'i ai tulga akan cire ta wala ta'malu idza lam yakun al kalamu mu'tamadan alaiha shikenan mun koma inda muka taso sai ma'anan ayan ai laisa lahum nasibu min mulki mutanen nan ba su da komai a mulkin Allah ba ma ka ma ka ji tsoron su kama yadda una fal istifhamu lil inkari na inkari ne alaihi da'awata annal mulka yata yatawalla ilaihim ya ulu hamza ne ku annal mulka ya ulu ilaihim mulki zai koma gare su hum li shiddati bukhlihim saboda tsananin rawan su law ala al mulku lahum da gwamnati za ta dawo hannun su ba lama awtu ahadan ahqar al ashiya da ba su ba wani ba ko da mafi kaskancin abubuwa wa sahiha walau miqdara nuqratin nawati ko da daidai da zanen da ake wa dibiro wahaza hadha zammun lahum bil bukhli su yahudawa kenan ba ke magana suna da rowa in ka gaba yahuda ya baka kuɗi akwai abin da ke nema gare ka kana karɓan kuɗin nan shi kenan ka ku shiga inda ke kana shiga rabi to ka ƙarasa in ya ba kuɗi za ka faɗa ciki ba yadda za a zo muku da kuɗi daga majalisar ɗinkin duniya ta zama alheri a gare ku Allah ba alheri shi ciki amma mutane ba za su gane ba sai su dangana ka zuwa ga jahilci amma ba yadda za a yi taimako daga majalisar ɗinkin duniya a taimako daga bankin duniya irin waɗannan ɓarayi na duniya ‘yan fashi na duniya a ce za su yi rara ga taimako mallakan ku ne za a yi wa aka fahiha ولو مقدار نقرة نواتي وهذا ذنب لهم بالبخل بعد ذنبهم بلازم الجهل باين zargin su da zizimtan jahilci jahilai ne marowata na yahudawa wa huwa tafdhiluhum shirku suna fifita shirka ala tauhidi kaga wannan jahilci ne Ina gan ka dubo yahudu ya ba su suna marowata ya ba su suna jahilai za ka je mutane na mamaki jahilai a ce in an ga wata mota ta wuce a ce ka gaba banu isra'ila a zo da wata waya mai kaza ce ka gaba isra'ila wa ice maka banu isra'ila ne suke yi wannan jahilai ne sun dai ba da kuɗi a yi daga nasu sa sunansu amma fasahan duniya taruwa akai-akai, wani da hannun larabawa da hannun baƙaƙe da hannun turawa da hannun ƴan ko'ina a taruwa illa illa ta ce wanda ke da jari sai ya janye abin ya kafa ƙasar shi ya kafa a kera shi ce to na kasar shi ne wancan ma a kero ce na kasar shi ne wancan ma a kero a ce na kasar shi ne ki ci gaba da tsawarawa ki ci gaba da bubbo ɗaya makanto sai a ce kasar shi ce mai kaza tafiya ce tafiya wata rana sai ka taro ko kasa wa qauluhu ta'ala am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadlihi فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما ياسدون أكوين هارو Ngo, ni kaman biyu ne a ciki amma ina uku ne, ko? Ko nabi ne? To, gaskiya dai nabi ne. Alhasadu, hassada jama'a, ɗazu mun ɓota da faɗi, kusan ɓangarori duk suna da hassada. hatta yayye da ƙanne ɗaki da ɗaki ana hasada kai ƴaƴan mutum ɗaya ma suna hasada wa juna yace kabiratun mummu babban laifi ne min kaba'ir dhunubi li'annahu i'tiradun 'ala Allah ai fito na fito da Allah ne fi ma qassamahu baina ibadihi cikin abun da ya raba tsakanin bayinsa yau ai ba mun yi asarul ma'asiyat ba Aa, atharu zunubi ko an ga dama nata'iju zunubi wal ma'asi to wannan hasada na daga cikin zunuban da sai an tuba na cikin zunuban da suka haifar da haɗarori don duk wanda iya hasada sai ya ganta ko mai ganta yanzu ba zai ganta a hankali kaga dai a zuci ake hasada amma sai ta sai ka ganta a rayuwarka kamar yadda gani a can ana bunna mm, me yake da suna min kaba'ir dhunubi li annahu i'tiradun 'ala Allah fi ma qasamahu baina 'ibadihi wa warada fihi annahu ya'kulu al-hasanati wai hasada na cin alherai kamata kulun narul hataba irin yadda wuta ke cin kirare wakila fihi an yi magana akan hasada innahu awwalu dhanbin asalla bihi shine farkon laifin da aka saba wa Allah da shi wa awwalu dhanbin asallaha bihi fil ardi kuma shine farkon zunubin da aka saba wa Allah da shi a ƙasa lokacin da aka zo ɗan adam suka zo duniya idh hasada iblisu adama kaga nan fi sama'i a can shi ne farkon wa hasada qabila habila fil ardi ni na can na neman tsakanin ɗaki da ɗaki ina can na neman tsakanin ma'aikata ina neman tsakanin ɗalibai ina neman tsakanin ma'aikata ina neman tsakanin masu mulki gashewa da kane har ta kai kisan kai kobila da Habila ta inda ɗaya ya kashe ɗaya saboda bakin ciki kawai uba ɗaya uwa ɗaya uba adamu uwa hawa babu wani a tsakani amma kawai da ya tashi laƙatulan naka yaushe ya za a yi in yi ibada a karɓa a ba a karɓi na ba za a karɓi naka duk mai baƙin ciki wanda zai na yin hasada to ina maka hasada don me Allah zai baka abin da ya baka da haka mai hasada ciwon hasada wato haɗari ne mulkan ali ina nake na gama shi ban gama ba fi samai wa awwal dhanbin asallaha bihi fil ardi idh hasada iblisu adama fi sama wa hasada qabilu habila fil ardi shi kana sai mu koma ciki am bi ma'ana bal sadaka ce am yahsuduna nasa kai dukkan kyale ba wanda abu bakin shi abunda Yahudawa suna bakin ciki wa annabi Muhammadu. Kasa bal ƙatiha eh, eh, amɗin. Ailil ittirabi, intiqali tashi daga wannan magana zuwa wancan min halin sayyi'ati ila halin sayyi'ati Ya daidai da karatun yau. Kaga duk wanda ya bakin ciki sai kaga wani abun ya sake karuwa. Wa jaza'u sayyi'atin misaluha ah da zai mu ɗauka za a saka masa da mummuna i amma duk wanda ya sayi a sai ya ƙara lokaci ne ya ƙare ina son tsayan tantance sai daga hudubar ta kwaso abubuwa da yawa amma fa kai baki suna da bukatan ka tsaya kai wasu idan mutum ya aikata sabo sai ya ƙara sabo sakamakon sabo mutum ya ƙara sabo ai kaga mutum idan ya sha giya kaga sako ne zai wahala sai ya ƙara da saka tunda ina zai samu kuɗin giyan idan ya sha giya sai ya ƙara da zina in ya yi zina sai ya ƙara da shan giya to jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha to haka gashi dan wannan da da kaga sun taso daga wancan laifi suka sake faɗa wani laifi ila ukhra kaman yadda wanda ya aikata kyakkyawa zaga ya kara kyakkyawa in ka taso ka zo karatun nan akwai alaman alheri ne kawo ka amma kuma zai wahala kai sallar isha tsora sai ka yi nafila daman da za a bar ka yi nafila in ma baka zo da wuri ba kila kai fila ko kuma a'a ka fifita karatun ka zauna amma yanzu in an kira sallah sai kai nafila kaga jaza'u hasana hasana mithliha ukhra wal hamzatu lil inkari yunkiru ta'ala alaihim hasadahum lin nabi Allah bai nuna kyaman sa bakin cikin da suke wa annabi wal mu'minina ala an-nubuwati wat-taulah ga annabtaka ga gwamnati sun kafa ga kuɗi tun da sai da aka kai bayan annabi a ɗaki a kai sai a ba mutum kuɗi ya ɗiba ya kai gida ya aje ya ɗiba ya kai gida ya aje wata wata na ga zo ana yace da mun yi talauci amma yanzu ga kuɗi ba mu san abin da za mu yi da su ba ai sai ga sai ga ɗakin kuɗin can ba komai ba marifi me zan ya ɗiba subhanallah sun bi Allah Allah ya ba su komai to dole bai yahuda ya ga ga kuɗi kan yaran su ga kuɗi ana ta abun da kuma ba su san sabon Allah ga kuɗi ba sa rida, ba sa shan giya kaga ba inda za ka shi kuɗin babu neman mata kowanne ya yi aure yarinya karama an mata aure ne matsalan ke aure to ai mata aure me matsalan ka aure so ga tana ga mata na nemo wacce kake so ko kuma ga yar wanci ga yar wanci kawai an hada ku shikenan komai wadata ya wadata in an tara ba abu ne dai ji jibgewa sannan Umar ya matsa a nema a nema a tara da za a nema nan gaba to ka ku yahuda ya ga kuna gaba kuna gaba kuna gaba min an-nasi wa qawluhu ta'ala فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب إيه، كصوف إبراهيم عم باش تقدوشيما والتوراة والزبور والإنجيل والحكمة أي التي هي السنة التي كانت لأولئك الأنبياء سنت ثم أن سنة حديثي يتلقونها عنهم وهي من الله تعالى وكلها علم نافع وحكم صائب حكم شيء دي دي والملك العظيم هو ما كان لداود أبو الملك الله يبا داود وسليمان عليهما السلام تكي سليمان الجنو يا ملكي هدبوا بي يا ملكي كل هذا يعرفه اليهود فلما لا يحسدون من كان له ويحسدون محمد دومي باسا بكين سكين أبن دا أكا باسو سينا النبي محمد سكي جن حوشي والمسلمين والمراد من السياق ذم اليهود بالحسد أنظر يهودا ودم شونا ويشي حسدا كما سبق ذمهم بالبخل wal jahali ma'al ilmi hasada eh, rowa jahilci ku za ka za ku ɗauko dubu haƙiƙatul yahudi akwai wannan suna ya fi ba kwa mashi yahudawa wa jahilai yahuda wa yahuda wa hmm? eh dame hadda gaskiya ne karanto abin nan wajen guda goma sha ya sace kaman eh, ba ba ka za su fi ka kara ka karanto gaskiya ne tashin hankali to ko sau ɗin bai ji abin da kace ba mhm. tashin hankali Sada sabi ka tafi da shi ka kai shi gona can ya kwana wata ɗaya dai ina ihu a gonan. Yi ta kafara Allahu Akbar. Idda ya wata ɗaya in ya zo na yi magana za a ji. Gaskiya ne magana da aka ake cire ne ɗan mutumin da bai da murya. Da ka ga yanzu misali idan aka zo magana babin limanci idan baka gyara murya ka ba ba da ka limanci. dole ka gyara muryarka komai karatunka ba za ka limanci ba tunda akwai abubuwa da dama wanda mutane bai kamata muke limanci ba ko an akwai ruwa a tafi da shi ruwa ba nan duk ba mu da masu ruwa sai dai ba a mu ba gauda a gefe yake amma da ka ka tsakiyar ruwan na hana ta zuwa waje ka shiga cikin tsakiyar ruwan a da kwale-kwale ka kwana a ciki ka kwana ihu ka wuni ihu ba mai ji idan ka zo ga magari ko murya ka gyara za a gano wannan hmm? masu eh, amma shi mai ba ka gani na da murya ba irin taka ba shi ma ya kamata an tabbata shi mansur ka tafi da su ka haɗa ka tafi da su can ka kai ka caji ana faɗa eh, yanzu kan ku tafi tun da ba da ko ake faɗa ba mu ba mu shirya faɗa ba in muka shirya faɗa ne mu ce kuma ku je ya ya kuke ne dai a je gona ko fuloti kaga fuloti zai wurin ihu kai ta kabbara kai ta kabbara ha eh? ah. abinda da daga nan ba ka ganin ka? saboda faɗinsa fuloti ba ka ganin da tambayi zango hmm? akwai tambaya ta yi gangaren shi mai magana ina da gangaren ne babu ina birnin yaro ya koma can gaban fan turawa yanzu ya koma abuja dama daga abuja hanya abuja yake to ba mamaki ba na kaga yayi wajen airport me fulunta ko bai canza ba wa qawluhu ta'ala fil ayati khamisatu wal khamsu faminhum man amana bihi wa minhum man sadda yuridu أن من اليهود المعاهدين دك كافري يهودا ودك ألقوا أمانة رسول النبي من آمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته أكوين هارون أخو وجائز أن يكون الضمير عائد إلى إبراهيم عليه السلام من بقوم النبي محمد أو إلى الكتابي وما ذكرناه في التفسير هو الحق maimakon amana bin nabiyyi dinnan amana bi ibrahimu wa risalatihi wa humul qalil wa minhum man sadda an ay in sarafa wa sarafa nasu ya bari ya hana mutane kuma shi ya koma al'ada kuma yana wucewa da mutane su tafi al'adar wa hum al-aktharuna wa kafa bi jahannama sa'ira aliman kafara hasadan wanda ya kafirta don bakin ciki wa sadda an sabilillahi bukhlan wa makaran ai hasbuhu jahannama zata sa'iri jaza'an lahu ala al-kufri والحسد والبخل والعياذ بالله تعالى وإن نصنع عيوب ذاك هداية الآيات abubuwan da ayoyin ke ɗauke da su ke shiryatarwa na farko dai wujubul kufri bil jibti wa taguti wahida wahidan wajibi ne ainihin buturcewa kafircewa da duk wani ɗan annaba na Allah ba ba manzon Allah ba na biyu bayanu makaril yahudi bayanin muguntan yahudawa wa gishihim wa annahum la yatawarra'una an al-gishi ba fa tsantsari daga yaudara wal kadhibi da ƙarya wata dalili da batarwa na uku zammul hasadi wal bukhli na hudu imanu بعض اليهود بالإسلام إيمان وصدق يهودا ودا مسلمين وكفر أكثرهم دكافر وما في يوانسو مع علمهم بصحة الإسلام ووجوب الإيمان به والدخول فيه تننزع آية وعليكم السلام ها؟ ليش؟ ma'anar ayati to in koma baya kenan kaɗan na koma me ya faru to ashe ƙarshe kenan ka ƙonu lalilari na kafaru ula'ikal ana anahumullawa na zan shi wa ula'ikal habituna me tambayar eh an ce da aka ce wa'annan su ne wanda Allah ya kore su daga rahama la'anta korewa Allah riga ya kore su kenan sai yake fasa yake ula'ika lahabituna nan ka kaskantattu kafiran kenan fi hamatar rabilati yahudawa suna cikin taɓo na kaskanci kaga in ka shiga cikin ta ba ka shiga wahala to yaya in na kasance ne ba'iduna fi agawaril kufri wanda sun yi bisa cikin ramukan kafirci eh shi na ku shi ma dai baya magana ya a haɗa da su a wuce da su alhamdulillahi rabbil alamin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 رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين